daga Najeriya rahoton binciken wadda aka yi tsakanin watan Yunin bara zuwa Yunin bana ya ce kasashen Malawi da zambia na cikin goman karshe na kasashen da aka gudanar da shi binciken. Talawan Habib ya haya da ke zaman kwararre kan al'amuran tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe ya fayyace batutuwan da hukumomin tattalin arziki na duniya ke la'akari da su wajen ayyana kyautattuwar hanyoyin kasuwanci da zuba jari a ƙasa. Na ɗaya shine izamana cewa tana kan turbar demokaradiyya na biyu kuma ana duba tsaro na uku ana duba karfin bankuna wato karfin tattalin arzikin kasar idan ya haɓaka da kuma yadda bankuna suke iya hada-hada da alaƙarsu da bankunan kasashen waje na hudu kuma ana daɗa dubawa ta yadda shi menene manhajar gwamnati wato kamar policy na gwamnati akan ah, yadda ah, kasuwanci zai kasance da riba wadda 'yan kasashen waje suka zo suka zuba kudadensu a ƙasar ta yadda za su fitar da su zuwa wa'yansu ƙasashe sannan kuma ah, da yaƙi da rashawa abin da sa ƙasar nan ta aka samu wannan shekara biyu da suka gabata shugaban ƙasa na najeriya ya yi ƙoƙarin kewaya ƙasashen duniya ya nuna cewa najeriya yanzu ta daidaita akan eh, cinikayya kuma matsala ta tsaro wato an shawo kanta musamman a inda harkar kasuwancin najeriya yake tsakanin lagos da abuja da port harcourt da sauransu a yanayi ne na siyasa saboda haka ba mulkin kama karya ake ba sannan kuma ita gwamnatin ita take daɗa gayyata su saboda haka tana ana sauƙaƙa musu hanyoyin da za su yi zuba jarin ne zai kai masana'antun su tashi sannan a samu aikin yin sannan a samu kuɗaɗe a hannun jama'a sannan suka samu kuma a daɗa samun waɗanda bankuna za su daɗa ɗiba a daɗa zuba yanzu babban matsala shine ta yadda gwamnati tun da har ƙasashen waje sun yadda za a iya janyo kuma hankalin mutane na cikin ƙasa da na wajen ƙasa su zuba jari a harka musamman ta gona da kuma masana'antu wanda masana'antu da gonan nan ba za su yi ba sai gwamnati ta tattara hankalinta ya zama akwai kama abin da ake kira policy agricultural policy da industrial policy an, an, an tanade su an tanadi mutanen da za su duba harkar ya zama da cewa ana da wuta duk da cewa wancan rahoto da bankin duniya ya wallafa ya fi mai da hankali ne ga sha'anin masu saka jari na kasashen ƙetare alhaji ahmad madaki da ke zaman daraktan shiyar arewa maso yammacin najeriya na hukumar kula da harkokin ƙanana da matsakaitan masana'antu ta najeriya ya ce hata a matakin ƙananan 'yan kasuwa na cikin gida an samu wannan kyautatuwar yanayin gudanar da harkokin kasuwanci yanzu an samu ci gaba sosai da sosai abinda da zaka wajen wata kana nema yanzu a cikin kwana biyu kwana uku ka same shi mutanen kuma sun gamsu da wannan rijista kake so ka yi wa kamfaninka yanzu yin rijista ya zama ta abu mai sauki yanzu kan ma'aikatar cac abokiyar aikin mu ce mm. corporate affairs commission abubuwan sun yi daidai sun gyaru kuma da shi ta daɗewa wajen sana'a irin wani neman takardu tana cin kuɗi tana cin lokaci kana neman kuɗi ne ko kayan aiki ko a injinoni za mu haɗa kai da banki kamar su bank of industry wani su ne muke aiki tare da su waɗansu irin kananan banki wanda suke so abokan hulɗar kananan masana'antu ne za mu haɗa ka da su za ka samu kuma biyan buƙatar ka da za ka rika cewa kana son ka samu rance kana son ka samu kaza amma ba za ka samu ba amma yanzu mun riga mun shiga ko ina Alhaji Ahmed Madaki kenan na hukumar kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu ta Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya